والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yahwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barakamu da wannan lokaci da muke shawararan tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan wanda yau ramadana na da kwanaki goma sha shida hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda take da shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wannan shi ne zamanmu na goma sha hudu cikin amincewar Allah muna cikin wannan sura suratul ahzab ajiya mun kwana akan aya ta takwas yau kuma in Allah ya so za mu tashi ne daga kan aya ta tara Allah muke roƙo ya datar da mu ya amince da aikinmu duk abun da za mu faɗa ya zamantu Allah subhanahu wa ta'ala ne zai jagoranci wannan kalmomi su fita daidai da yardarsa. Allah ya kare mu da ainihin zamewa harshe, kurakuran da kuma an ƙaddaro su la muhalata muna roƙon Allah gafara ya yafe mana. wannan haduwa da muka yi a nan Allah ya sa ranar tashin alkiyama mahaɗar mu ta zama jannatin firdausi da rahamarsa Allah ne girma da ɗaukaka ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu zuku cikin dai wannan aya akwai alamar Allah subhanahu wa ta'ala yana tunatar da masu imani abubuwan da suka faru a gazuwatu ahzab ko gazuwatu khandaq wanda wannan yaƙi yana daga cikin yaƙuƙuwa waɗanda suke da tarihi matuƙa wanda kuma sun yi tasiri kwarai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhan na amanu ya ku masu imani alaikum, ku tuna nimar da Allah ya yi a kanku, Allah subhanahu wa ta'ala shi ne gatanku, utuna tuna da ya yi izja'atkum junudun sanda waɗansu lundunoni ko wata ƙatuwar runduna wanda ta haɗu runduna da lunduna suka haɗa kai suka yi taron dangi suka ainihin karo ku madina wanda rundunar ta kai mutum dubu goma sha biyu waɗansu suka ce dubu goma ko kuma kwata-kwata sojojinku ba su wuce dubu uku ba fa'arsalna alaihim rihan mu kuma sai muka aiko musu da tamu rundunar sai muka turo musu rihu saba wa junudan da kuma wata rundunar da lam tarauha ku ba ku ganinta wannan Allah ne subhanahu wa ta'ala tunda su sun yi taron dangi to shi ma Allah sai ya haɗa wa annabinsa da sauran masu imani nasa jama'a wa kana Allahu bima ta'maluna basira kuma Allah yana kallon abun da kuke yi sanda kuke kewaye wannan mashiga ta madina da rami ba ƙaramin tashin hankali madina suka gani ba a wannan lokaci ƙuraishawa gaba ɗaya sun antayo rafafanawa sun haɗa kansu sun goya musu baya ga hadish ga kuma a abin nan can banu nadir ga kuma anan ana cikin amana da banu ƙuraiza su ma kuma suka warware alkawari dama kuma su ne kusa da su ta gabar su ma suka goya musu baya shi yasa sai ya zama ghazwatu ahzab cikin madina kuma ga munafukai su kuma wanda su muzabzabina ne su suna nan suna tsoro waɗanda suke da imani su ne suka tsayu akan wannan ainihin aiki Allah subhanahu wa ta'ala kuma sai ya taimake su wato asali a takaice yadda abun ya gudana akwai yahudawa na banu nabir wanda dama daga komawar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam madina su ba a daɗe da su da alƙawari ba to ƙarshe shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya kore su kusa da madina to su ne suka tashi musamman suka tafi makka suka samu shugabannin ƙuraishawa suka ce menene wai har kuke zaune ina muhammadu yake ina jama'arsa madina dukanta nawa take har da za ku zauna mutum kuna kallonsa yana nema ya mamaye mana lardi ku shirya yaƙi mu muna nan za mu goya muku baya za mu kuma bi duwa'yansu ƙabilu na kusa-kusan nan za mu ainihin wato jawo hankalinsu yadda za su ainihin ba mu haɗin kai a taru a yi masa taron dangi a je a murkushe madina gaba ɗaya a shafe ta. shawa kuma dama abun da suke so kenan suka ce to wannan shawara ta ku tayi suka zo suka samu raƙafanawa suka gaya musu haka su ma suka goyi baya ƙurayshawa suka bi ainihin ƙananan ƙabilu na gefe-gefe gaba ɗaya aka ja ra'ayinsu duk suka goyi baya to ga su waɗannan yahudawa na banu nadir ghaghafana ga kuma ahadith da suka tattara kabilu ƙanana ga kuma rundunar mutanen makka duka aka tinkaro madina can da aka zo sai suka shigo ta mashiga kusa da udu suka zo suka yi zango dama ta nan ne kawai magangara take inda za a shigo wa madina to shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a zo ya ji labarin cewa za su zo to cikin shawarwari da ɗaukar matakai da za a yi sai aka zartar da shawarar salmanul farisi ya ce mu a wajenmu farisa irin haka in ta faru in dai har akwai mashiga guda wanda daga ita ba ta inda za a zagayo a shigo to rami muke yi ƙato ta yadda duk wani barde da isa ya yunkuro da doki ya ce zai shigo mana ba mu kuma sai mu fita sai mu jingina bayanmu da sala'u wani dutse ne sai mu fuskance su mata da yara kuma suna ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shawarar nan ta yi ita za a yi aka duka aiki tunda an ji labari suna can suna shirye-shirye kafin a ce sun gama shirye-shiryen da za su taho su ma suna nan sun gama shirye-shiryen matakan tsaro aka gama da suka zo suka sauka gabashin madina gabas maso kudu kaɗan kusa da uhudu suka yi zango annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kuma ya jawo nasa sojojin suka zo suka jingina bayansu da wannan dutse na sala'u suna kallon juna to tsakaninsu akwai wannan rami wanda aka tona ko da wani ya yunkuro haura ramin aiki ne da doki ma balle rakuni ta can kuma ba ruwa inda suke rami ya shiga tsakaninsu da inda za a samu ruwa dama filar da soja zai maka kafin a ce komi a ce ya mai wuraren ruwa to ba su kai ga hakan ba Allah ya taimaki su wa'annan da wannan shawara aka kange wannan gefen to yanzu ya za su yi sai suka ce yanzu abin da za mu yi banu ƙuraiza akwai alkawari tsakaninsu da muhammadu su ne ga sunan ta gaba ganuwarsu ke wannan me zai sa ba za mu tura wani ya je ya jawo ra'ayinsu ba su ba mu haɗin kai mu samu mashiga ta gefen su? to su kuma an riga an yi alkawarin ba za su yi yaƙi da annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam shi ma ba zai yaƙe su ba ba zai taimaka wa mai yaƙarsu ba ba za su taimaki mai yaƙarsa ba to amma sai suka tura wani bawan Allah wanda ya iya zance ya je ya sa su a gaba ana ce da shi hayyu ibn aqsab hayyu ibn aqsab ina annabri da ya shiga ya je ya same su ya ce a ah, ku yahudawa ne ba ma so a ce wani abu ya same ku kwatsam ba tare da mun sanar da ku ba kun ga yau mun zo da rundunar da laƙi balalaha ba wanda ya sai tinkari rundunar Ba nuna zir da suka bar nan mun haɗa kai da su fara mun haɗa kai da su ga kuma ƙananan ƙabilu gaba ɗaya maka ta tinkaro abinda muke so da ku ko ku ba mu haɗin kai ko ba ku ba mu haɗin kai ba madina yau ba za mu bar gun nan ba sai mun shafe ta kun san koyon ba ku ba mu haɗin kai ba muka shafe ta ba za mu bar ku kuna yankin da muka ci da yaki ba kuma kuna daga cikin waɗanda za ku shiga don haka ku ba mu haɗin kai mu haɗu mu tayar da Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da jama'arsa daga wurin nan mu samu sakewa kuma ku samu sakewa suka yi shuru suka ce shawarar nan fa tana da kyau sai suka goyi baya suka haɗa rundunar da ta kai soja abin nan soja ɗari takwas su ma sai suka ba da gudunmuwa to shine anan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa iz ja'atkum min fawqikum sanda suka zo muku ta mashiga ta sama wa min asfali wato wa min wato kun zo muku min fawqikum wa min asfali minkum ta ƙasa ta gefen su wa'annan yahudu kenan wani kwararo ne to sai suka shigo ta can wa'annan kuma sun shigo ta nan sun zo sun jinginu da udu sai ga nan an zo an an wa ainihin ita madina ɗin ƙawanya sai dai ta wancan gefen da yake akwai duwatsu ga kuma wannan dutse na sala'u babu yanda aka iya tanan kuma inda za a shiga din an tona gaba ɗaya an dangana da dutsen tana an dangana ta can ba inda za a shiga mai to shi ne fa aka yi tsirma tsirma cikin garin madina ba abun da zuciya take sai dai ta yi sama ta yi ƙasa ta yi sama ta yi ƙasa sai ta zo makoshi ta koma tsoro sai Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka wa bayansa masu imani kamar yadda ya alkawarta musu shine a ayan nan Allah yake ya ayyuhal ladina amanu kuru ni'matallahi alaikum ku tuna nimar da Allah ya yi muku izja'atkum junudan junudun sanda waɗansu runduna suka zo suka kewaye ku mu kuma fa arsalna ilaihim rihan sai muka aika musu da iska iska wa junudan da kuma wata runduna lam tarauha wanda ba ku gani su ma ba su gani su ne mala'iku wa kana Allahu bima ta'maluna basira wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance game da duk abin da bayansa suke yi yana gani ku kanku ina kallon abun da kuke yi na kai kawo wata hanya za mu bi ya za mu yi da su ta ina za mu fito musu ta ina za mu kare kanmu in sun fito ta nan me za mu yi a nan duk Allah ya ce ina kallon ku ina kallon ku to yanzu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya aje sansani su sun aje sansani ga su ta sama ga su ta ƙasa ko ina makiya ne Allah subhanahu wa ta'ala sai ya aiko da wannan iska iskar da ta zo iya eriyar sansanin kawai ta rinka yin dawuri da daddare kuma wutar da suka hura ba ta isa ta tsaya ba tukanin da suka girka aka yi tabarar da su sai ka ji mutum yana gwara ɗan uwansa iska ta ɗebiya shi ta rinka watsawa a idanuwansu sun rasa ya za su yi aka ruɗe annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tura ɗaya daga cikin ainihin sojojinsa ya ce waye zai je ya dubo mana halin da suke cikin zai je ya tura shi ya ce har ya taɓa ya ce zo kar ka yi komi ba sai ka dawo ka gaya mini ya ce ya tafi yaje yake gani ga Abu Sufyan har na cire ainihin wata kibiya daga cikin kurina mai farin kyauro wanda na wannan wan kibiyar ita ce wanda in na harba ta abu ba ta kuskure na riga na gyara ta wanda in abu ya kai ya kai to in dai na tsaro ta na harba to insha Allah an gama har na dama na dora akan baka zan makawa Abu Sufyan sai na tuna annabi ya ce kar kai komi sai na mayar haka na ratsa sai na ji abu su fira ya yana cewa kowa ya rike dan uwan shi kowa ya rike na kusa da shi iska ta ruka ko ba a gani Allahu akbar ni ma dai na je kusa da wani kato sai na rike shi na cewa ai kai yace sai ya gaya nan sunan shi sai na gane kowa ya eh na rike shi ba su san kowa ya ni ba na gama gane abun da halin da suke ciki na juro na dawo na ga yawa annabi sallallahu alaihi wasallam abu Sufyan ya ce to ni kam gida na duk wanda zai tafi gida ya tafi wallahi wannan aikin ya wuce karfin mu haka suka rinka tafiya wani in ya balle da baibayin rakuminsa kafa ɗaya kafa ɗayan ba balle mata ba haka zai haura wani kuma in ya ɗora wani abu rabi wani a hannu sai ana tafiya a daɗa ɗora sauran haka dai wani ya faɗi a wuce to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya tunatar da su ku tuna wannan nimar ni na muku da sa hannuna ni ne na turo iska ta muku wannan yakin wanda idan ba don haka ba ba za ku iya wa wa'annan mutane ba na turo annabi sallallahu alaihi wa sallam yace nusirtu bis saba wa uhlikatil adu bid yace ni an tambayi da an taimaka min da iska mai suna asaba su kuma da abdubur wato ma'ana aya da eh, alkur'ani kaga ya gaya mana yadda aka hallakar da wa'ancan ko to shine wannan iska din ita ce ta zo ta rikitar da su ga kuma mala'iki suna ta watsa musu ƙasa a ido shine Allah subhanahu wata'ala ya ce wannan lokaci in ja'atkum in ja'ukum min wa min asfali min iz ja'ukum min fawqikum sanda suka zo muku ta sama wa min asfali minkum ga sunan kuma sun gangaro ta mashiga ta ƙasa ko kuma wa iz zagatil absar sanda ido ya riga ya fuffuto wa balagatil qulubul hanajira zukata kuma sun sun zo makoshi kowa makogoronsa faɗaci kawai yake ci zuciya ta zo tana ta harbawa a wannan ainihin kwari na wuya ido ya zazzaro sai kalle-kalle ake yi ana jiran ne zai faru Allah subhanahu wa ta'ala ce wata zununa billahi zununa ba irin zaton da kuka yi ba ku yi wa Allah ba to Allah yana iya to ko kuma Allah zai jarrabe mu ba zaton da ba ku yi ba kuna zaton yau kam Allah zai jarraba mu ko kuma Allah zai taimaka mana ba zaton da baku yi ba. Allah ku subhanahu wa ta’ala ya ce, Kulali gabatuli al’ummi nuna wa zunzilu zilzalen shadida. Allah ya ce, Kulali gabatuli al’ummi nuna, anan ne muka jarraba muminai. aka gwada su wa zulzilu aka girgiza su zilzalan shadida girgizawa mai tsanani ka san ba a gane na kwarai sai an yi tankaɗe da laida. ya ce to a nan ne muka girgiza masu imani girgizawa muka ainihin sa musu razana razana muka zuba musu tunani nau'i nau'i don mu gwada su mu gani imaninsu haka ɗin ne Allah ya taimake mu jarumi ba a gane shi ba sai an dan tarko wani abu anan ne za a gane wani jarumi ne amma ana zaune lafiya kawai wanda ba jarumi ba shi zai rika muku barazana amma in abu ya faru to anan ne ake gane ga namiji amma haka kawai a wani banza wofi ne zai zo rika zazzaure mu a ido in abu ya faru kuma ya zo bayan kai dare Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa iz yaqulu al-munafiquna wa iz yaqulu al-munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura ka san munafikai cewa suke su sahabban nan ga sonci sai tsoro kaza kaza kaza kaza su sun zo sun mamaye mana gari ga su matsorata sai cin abinci ka san mutum idan buki ne ka same shi marowaci ka same shi Za ka same shi ko mai barazana to abdullahi dan ubayi ke shi ga rowa ga tsoro ga barazana to sai ga kwazon azab sun zo gaba ɗaya sai su kai goro su kai mari su ma nasu rundunar a ciki wa iz yaqulu al munafiquna sai ga sunan munafukai tunda Allah ya gwada an gane masu imani yanzu wallazina fi qulubihim maradun wanda cikin zukatansu ciwo ne na munafurci ciwo ne wanda yake ya riga ya yayi sari yi gulɗa, ya lalata imani iste ne za a ganshi kwancin ƙato sai ka yi tsammanin ka samu sai ka ɗaga ya ka ga ya wargaje dari ciki duk gunda ta ne, shi to haka munafiki yake munafiki fi qulubihim maradun can ciki din cuta ta ne su sai suna cewa ma wa adana Allah wa rasuluhu illa ghurura kun ga wannan shine abun da nake gaya muku kun ga wannan shine kullum nake mana tunani Allah da manzon sannan ba abinda suka zo su mana dama sai rudi sun ruɗe mu mun zo mun haɗa kai da su gashi ashe abun ba inda zai yi ruɗan mu kawai yayi da shi da Allah ma wa adana Allah wa rasuluhu illa huwa ba wani alƙawari da ya mana in banda rudi gashi nan yanzu an ruɗe mu وإذ قال الطائفة وإذ قال الطائفة wa in qala ta'ifatun minhum sanda wata jama'a daga cikin su munafukan suke cewa ya ahala yasriba kaji yau sun fasa madina dama sunan garin su yasriba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya goge sunan ya sa musu madina to su yanzu yasriban su kawai eh su yanzu sun ma fasa ya ahala yasriba ya ku mutanen yasriba yanzu shi ma za su yi kamfen don su haɗa kai su fa don da son samu ne su kai tappa su ce to fa mu dama wannan mamayar mu su kai don haka mu muna nan mu dama sun zo sun kwace mana gari ne kuma mu daga yau garin ma mun maida masa sunan sanada wai wata mata ce in ranta ya ɓaci ya ɓaci tana so ta faa o war mijin ta hawci mijin suransa ibrahim surukin kuma mijin wannan tsohuwar musa ne allah ya zata mana <laughs> da kullum dai ita ce baba baba wannan kuma mai gidanta ne ba ta kiran sunan shi ta ba ta kiran suna ka san haka muke ko mm. to eh ta ba ta ta ba ta kama tara tana to bi ibrahim wa musa in an taba ta ce karatu take ko ba ta ita ana ta eh to bi ibrahim wa musa musa ma wai wai karatun ba ta iya shi sosai ba baban mijinta ne musa ya to su ma shi ne yau ya ala ya riba Allah ya faka da alheri la muqama lakum farji'u ba ku da wani matsayi da kuke da shi wallahi in kuka fita yaki nan ku koma kar ku fita tare da su la maqama lakum ba ku da wani matsayi farji'u ku koma wa yasta'zinuka ko wa yasta'zinu fariqun minhum wa'ansu kuma gebe za su lallabo su lallabo sai su samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fariqun minhum sukan zo suna neman izinin annabiya shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaquluna suna cewa inna buyutana aura ya rasulullah wallahi kaga yanda gidajen mu suke tsirara ba danga yanzu haka ma ɗakin ya faye. yanzu ga shi ga mu a yi mana izini da Allah mu dan a bar mu mu gyara dangan mu su ba za su fita ba inna buyutana aura Allah ya ce wa ma hiya bi auratin ƙarya suke ba wani gidajen su ba firara suke ba in yuriduna illa firara gudu suke so su sun tsorata ne gudu za su ƙarya suke abu kaɗan daga ya faru nan ne munafiki zai bayyana da kuma su ne gaba gaba har kuka suke yin annabi yana akbar to yau ga sunan suna tawarikan daga mai kawo uzuri wallahi ni yaran nan ƙanana kawai su nake ji ya rasulullahi ba don haka ba aida duk abin da za a yi da da mu za a yi amma yanzu a mun izini in fita sauri kaza in kai su ruga kaza eh a bar ni da Allah in dauke wa'annan in kai wuri kaza Eh. in yuriduna illa firara gudu za su Allah subhanahu wa ta'ala yake wa'yannan fa idan da al'azabu sun shigo in suka zo suka ce za ku kafurta ko tun mu haɗa da su da kafurta za su shi yasa Allah yake walau walau dukhilat alaihim min aqdariha thumma su'ilu الفتية لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا Allah ya ce walau dukilat alaihim wallahi da an shigo kansu cikin Madina da a ce sun samu dama wa'annan sojojin kafuran nan sun afka musu a ah, min ha daga sassanin garin summa tu'idul fitnata sannan aka ce to abinda muke nema a wajen ku kafurta za ku kafurce za ku fita daga addinin Muhammad za ku fita daga addinin da ya zo muku da shi ko ku dai a hada duk da ku eh la'atawa wallahi da fa fadawa fitinar za su ma'ana shirka komawa shirka za su yi da za su kafurce lokacin da ake kicin boko haram a garwatar nasu in aka tare mota aka leka aka fito da mutane ana bincike wa aka zaro yan su samari aka ce ku boko haram ne ce aratu mu ko sallah ba mai kai da ka wani balle wa ce boko haram eh, kaga ta kiya sun kamu ce mu ko sallah ma ba mai sai dai to ku koma mota idan da za a faɗo yanzu yanzu a nemi su kafurta wallahi da za su kafurta to munafiki kuma wai kai ne da shi wama eh wama talabbasu biha illa yasira yace kuma wallahi sun kafurce kuma zaman madina ya gagare su ba inda za su kai ba za su dade ba a ciki da sai dai dan lokaci mu kuma za mu yi maganin su to amma da Allah ya taimake su ba a shigo ba aka je aka yi wannan daga aka yi tsirma-tsirma wani akwai wani arni ana ce da shi amru amrun nan barde ne sosai ya ce wai wannan tsayuwa ina amfani ka shi fa zai yi kukan kura ya yi kukan kura da doki kawai ya tura ɗaya kawai ya haura rami ya ce na shigo da ɗaɗɗaya a yi da ɗaɗɗaya mubaraza annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tura masa abin ƙato ne da ƙarfa da aka zo ana bugawa ya ce wawa mubaraba kan ba da mutum ɗaya ake yi ba ka zo ka jawo jama'a ya eh, haka wai wai zai ga zuwa ya jama'a haka sauke ka Allahu akbar to yanzu ba sauran aiki kuma Allah ya ce wa laqad kanu ahadullah wa laqad kanu ahadullah min qabl ya ce walaƙad kanu ahadullah gashi kuma za sun riga sun yi alƙawari da Allah sun ce sun musulunta min qabdu kafin nan la yuwalluna dabara. ko da an haɗu da makiya abokan gaba ba za su gudu ba gashi kuma yanzu suna ta kokarin gudu wa kana ahadullah lalle alƙawarin Allah mas'ulan abun tambaya ne duk mutumin da ya dauka wa musulunci alƙawari. sannan ya zo ya warware to Allah yana nan yana jiran sai ya tambaye shi Allah ya taimake mu kullun yan firar yanfa'ukumul firar in farartum min al-maut aw al-qatl wa idan la tamatta'un وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل لا ينفعكم الفرار al الفرار gudu. lan yanfa'ukum wallahi ba zai muku amfani ba in farartum in ma kun gudu ma gudun bai da wani amfani za ka kare gudunka kawai a banza ya yi daidai da wanda ya tar guza ba ta gan shi ba dama farauta yake da ledar yajin shi da komi to shi irin wawayen nan ne sai suka bi ya sai bi mutane ya farauta nan shi ma ya daka yaji aka tafi shi kuma sai Allah ya taimake shi ya ga guza gata wasu kuka ce zomo yana bacci sai ce to bari ya faɗa mar yaji tukunna tun bai yanka ba ma tun bai yanka ba ya kai wawa sai da ya gama baɗe shi da yaji sai farka sai fit ya ce af oh, ko ka gudu ma an gama faɗe ka <laughs> to ai ko ka gudu Allah ya gama da kai lan yanfa'akumul firaru in farartum wallahi ko kun gudu ma a faɗance kuke gara ma ka tsaya Ta yi wa Allah aiki ka yi wa addinin Allah aiki Allah ko zai taimake ka gudunka na banza ne lan yanfa'akumul firaru in farartum gudun ba zai muku wani amfani ba ko kun gudu minal mauti ku gujewa mutuwa awil qatl ko ku gujewa kisa akwai inda za ka je a ce kwananka ba zai kare ba ka mutu akwai inda za ka je in an kaddaro za a kashe ka ka je ba a kashe ka ba ta ma ka je garin gudu ka haɗu da haɗarin da zai kashe ka wannan ɗin kuma yana nan da rai wa idan in ma har hakan ta faru kun gudu ɗin to la na illa qalila wallahi ba ku da sauran jin daɗi kuma sai ɗan kaɗan tun da dai kun kafurta an gane ku a fili to yanzu an gama da wa'annan kanku za yi don haka gara ka tsaya ka rike imani sai Allah ya ce قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رهبة ولا kace da su man zallazi ya'simukum min Allah wa zai iya kare ku daga azabar Allah ko kamu na Allah ko halakarwa ta ubangiji in ta zo wa zai iya kare ku min daga Allah in arada bikum su'an in Allah ya nufin mugun abu zai same ku aw arada bikum rahma ko in Allah ya nufin rahama ta same ku akwai mai karewa in Allah ya ce kai din nan sai ka kai gaci ba wanda ya sai rufsar da kai in kuma Allah ya ce sai ka rufta ba wanda zai taimaka maka ka kai gaci sai ka rufta don haka babu mai iya kare kaddara ta ubangiji in ta tinkaro ba abin da yake maganin kaddara sai dogaro da Allah Allah Ubangiji ya taimake mu wala wala duna lahum min dunillahi waliyan wala nasira kuma wallahi ba za a sama musu wani koma bayan Allah wanda zai zama mataimakinsu mai agaza musu masoyi mai taimaka musu in Allah ne yake zai kama su ba su da masoyin da zai taimake su in Allah ne yake zai azabtar da su ba su da masoyin da zai kare su in Allah ya ce sai ya ka su ba su da wani mai kariya da zai kare su daga wannan halaka sai sun halaka na'am قد يعلم الله المعوجين منكم والقائلين لإكوانهم هلم إلينا ولا البعث إلا قليلا dai an gwada kuma an gane na kwarai dama an ce sai an gwada akan san na kwarai to Allah subhanahu wa ta'ala ya yi gwajin ne shi dama ya san na ƙwaran don a sanarwa muminai na ƙwarai su ‘yan uwansu wanda suke wanda suke masu imanin ƙwarai da kuma masu imanin bogi yake kad alam Allah ko kad ya alam Allah Allah ya san al-mu'awwiqina minkum waɗanda suke karkacewa daga cikinku wa'inda suke nokewa daga cikinku waɗanda su yunƙurinsu ba na gaske ba ne yunƙurin riya ne yunƙurin gara dai mu ɗan motsa in an ci nasara mu ma da mu ciki amma kar mu motsin ya bayyana ta yadda ba mu sani ba ko ba za a ci nasara ba haka suke to Allah ya gane su wal qa'ilina an gane masu faɗa da ikiwani ga ɗan uwansu halumma ilaina ku zo mu haɗa kai wallahi mu haɗa kanmu kun ga wayannan mutane in muka biye musu za su yi sanadin halakar mu mu yi kaffa kaffa al'amarin nan fadaƙe zai kai labari wallahi ka daina kai kanka gaba gaba ka tsaya gefe gefe in ba komi shi kenan ai in kuma aka ga matsara dama ba ka ci halumma eh, ilai gara ku zo nan mu haɗa kai wala ya atuna alba'sa illa qalila shi yasa kake ganin munafikai basu yi ba su cika zuwa gurin jihadi ba sai dan kada sai kadan ba za su iya ba sai inda abun suke ga kaman ba komai sai su zo su zauna amma in suna tunanin akwai damuwa akwai damuwa ba za su je ba ko aziza ku je yanzu haka in wani ya ga kawa taron ya yi yawa kawa kawai wannan ba zan je ba eh? wannan kar wani abu je ya faru لا يأتون الباس إلا قليلا أشفة عليكم أشفة عليكم وإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كلا هلال أزهد على الخير أولئك لهم أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا الله سبحانه وتعالى يتي أجيخة عليكم takama ba su so su ga wani abu ya same ku na alheri ba su so su ga kuma kun samu wani abu haka suke mm, so suke kawai su ga wani abu ya same ku wannan da'awa ta tsaya fa'iza ja alkhawfu idan wani abu na firgitarwa na ban tsoro ya zo ra'aitahum sai ka gan su ile ka sun zo sun same ka yanzu ya rasulullahi ya za a yi mutanen nan fa gashi ka fa ya rasulullahi ba su da tadi sai na karya lagu ba za su kawo shawara da za ta karfafa gwiwa ba sai ta karya zuciya kawai sai ka na ile, ka sun zo suna ta kallon ka suna koron wani irin umarni za ka bada duru a ayyukan ka bari do yana jujjuyawa kallazi yughsha alaihi min al-maut kamar wanda an kewaye shi za a kashe gaba ɗaya daga idon nan ya zazzaro wa idza zahaba al idan kuma abun ya wuce aka samu zaman lafiya sai ka ji su ne ƴan zakin harshe eh ba wanda ya kai shi iya magana kuma yanzu kam an samu zaman lafiya eh. salakukum bi alsinatin idadi sai ka ji suna ta ainihin sakan muku shekin harshen nan nasu ne kaifi su zambaci wannan su zambaci wannan su yi gulmar wannan su kushe wancan aikin kenan suna dariya bi alsinatin hidabi da harsunan su masu kaifi munafiki yana da harshe kakkausa wanda kuma mai kaifi in ya faɗa maka mugun abu in ba ta'a akai ba sai a yi tsammanin haka ne Munafuki in ya maka sharri sai dai Allah ya kubutar da kai kawai don harshen Allah da kansa ya kira shi bi alsinati hidabi harshen munafiki yana da kaifi yanzu nan kuma in kai wasa in shine abokin shawararka kai ma zai ringa jefa maka wayansu kalmomi na shubha yanzu nan sai ka ji kana kokarin komawa baya munafiki ba abokin zama bane Allah ya kare a ah, ashihatan alal khairi ga su da kwaɗayin samun alheri in dai a samu ne to za a ga munafuki, ya fi waje a fara bashi amma kuma in wajen aiki za a je a shawo ya kuma shine baya baya ulaika lam yu'minu wayannan ba su yi imani ba wallahi ba mu'minai bane fa ahbata Allahu a'malahum kuma Allah zai bata aikinsu. ya ma gama rusa aikinsu. don ba mamaki za a ga suna ta sallah har ana azumi da su har akan dan fita din tunda an ce la ya tunal basa illa qalila sai dan kadan kadan suke fita a zuna dan baya baya ko to duka wannan aikin saboda su din munafukai ne ba masu imani bane an rufe aikin wa kana zalika ala Allah yasira wannan abu ne mai sauki gun Allah ai wa zai ce don me don Allah bai son abun shirme shi ya fi son abu na ikhlasi kawai zalla wanda za a yi don shi duk yawan aikin ka in ba ikhlasi Allah bai zai karbe shi duk mai yin aiki da biyu to Allah ba zai karbi aikin shi ba in za ka yi abu kai don Allah kar ka yi da biyu bari mu je yau mu ba su haushi to ina amfanin ku ba su haushi kuma eh in za ka yi kai don Allah kuma in kai don Allah din dole wanda baya son Allah bai son manzo Allah bi haushi kuma wannan Allah ya gama da shi yace kul mutu bi ghaizi ku mutu da bakin ciki inda don an ce Allah ya ce annabi ya ce ne ku mutu da bakin ciki don an kushe al'adarku an kushe shirkarku an kushe bid'arku har kuna jin haushi mutu bi ghaizikum ku mutu da bakin ciki in ji Allah to in za ka yi don Allah duk wanda bai son Allah in za ka yi don daga addinin Allah duk wanda bai son addinin Allah in za ka yi don kare sunnar manzon Allah duk wanda baya son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai son sunnar manzon Allah ta ci gaba da manuba yake yi to zai ji haushin ka to Allah ya ya mutu ba za a daina faɗin ba kul ka ce da ku mutu ku mutu bi ghaizikum da bakin cikin Allah ya kare ni wa kana zalika hakan in fa'ala lani a wajen Allah yasira abu ne ne sauki Allah ya taimake ni to lokacin da al'azabu suka zo su waɗannan suna tsammanin sun tare kenan a madina za su kwace ta shi ya sa gaba ɗaya suka yi ta ƙoƙarin yin tawaye suka yi ta haɗa shawarwari sun yi tsammanin daga yau ba kuma ba sauran zaman lafiya ka san ko yanzu aka aiko da jarrabawa duk mutumin da imanin sa lagwalagwa ne zai gafa ba za a sake komawa kuma a zauna ba sai ta ƙoƙarin haɗa kai da wa'ancan kafura kafura tunda nan ƙarfi yake don a zauna lafiya so ina zaman lafiya cikin fitina cikin kafurci eh ka rike addininka duk fitinar da za ta zo kar ka saki addininka in dai in ana zaune lafiya ne kawai za ka yi addini daga jarrabawa ta zo za ka saki addininka to wallahi za ka mutu baka da addini shi mutum shi mutum ai aka ce kada ya yarda ya mutu sai yana mutu. ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimuna to amma kai sai in ana zaune lafiya ne kake rike da musuluncinka daga jarrabawa kaɗan ta zo shi kenan kai fa musuluncin ma ba ka yi tukunna yanzu gara mu faka addinin nan in an gama rikicin nan sai mu dawo sai mu yi addinin ai komi sai da zaman lafiya dawo haka eh haka aka faɗa ba to wannan an maimaita ne ga sunan abunda munafukan nan suke cewa نعم. يحسبون الأعذاب لم يذهبوا وإن يأتي الأعذاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا magana sai Allah ya sabuna al'azaba lam zahabu. munafukan nan su sun dauka wannan runduna ta kafirai ta zo kenan yanzu kam za ta murkushe madina za ta yamutsa musulunci za ta yamutsa musulmai za ta mamaye lardi su sun yi tsammanin haka za a yi suna tsammanin ba za su tafi ba eh, ko Ah, wa in a azabu idan waɗannan runduna ta kaburai suka zo yawadduna ko yawaddu Za ka ga mutanen munafukan nan suna wuri ka lau ba duna, ina ma da da wuri muka tafi muka koma kauye aga da mun fita da wuri mun koma ƙauye, ya fi mana zaman garin nan wallahi aka na dawo lau duna, ina ma da a ƙauye muke Eh, fil a arabi muna can cikin ƙauyawan larabawa a gunmu muna kiwon raƙumma eh, ya tsaluna an an bayi kun sai dai su rika ya labarin su wani ne kam eh ya tsaluna an an bayi kun wai ina ma da sun gudu suna ƙauye su rika tambayar labarin ya an gaba da su ko har yanzu da mu dawo <laughs> eh yas'aluna an anba'ikum su rika neman labarin ku su suna daga can walau kanu fikum ko da dai gashi yanzu ma idan ma da sun kasance cikin ku wallahi ma qatalu illa qalila ba za su yi yakin ba ai cikin ya mutu ko da za su yi ma kaɗan ne kawai irin dai kazar kazar ne dai mai rai baya rasa motsi amma batun a yi aiki kamar na mai imani ba za su iya ba Allah ya duk masu cewa buyuta na aura sun so da a ce a kyale su su gudu kauye su tafi buga je can su zauna su rinka tambaya ya kuka ji labarin su muhammadu ne su abubakar suna da rai eh, waya su umar wai aliyu yana na har yanzu ko an kashe shi haka suke su Allah ya sauwa na? to sai mu tashi da garkana da kun fi rasulullahi sallallahu alaihi Allah ya taimake mu lokacin ya gure kasa Allah ya taimake mu dan za mu dakatar insha Allah sai dai za mu amsa tambaya guda ɗaya ina ganin ko kuma biyu ko uku wurin da yanda mutunan da suka rage mu insha Allah na'am assalamu alaikum malam na tambaya ta kuma haka na samu sallar insha Allah raka'a ɗaya ta ƙarshe idan na tashi kawo uku don na tashi kawo uku bayyana su zan yi ko asirtawa zan yi daga ƙarshe ina fatan allah ya ƙara wa malam lafiya da wa'azuminsa allah ya ƙara mana lafiya da baya to ita sallah yanda ta kubuce maka haka za ka biya ta ya ha ala nahwi ma fatatu mutum zai biya sallar sa ne gwargwadon yanda ta kubuce maka idan mutum ya rasa sallah mai raka'a mai fatiha da sura to zai biya ta kamar yadda ta kubuce masa fatiha da sura idan kuma mai fatiha ya rasa ita ma zai biya ta mai fatiha kawai to yanzu raka'a nawa suka kubuce masa raka'a uku wacce ce ya samu kwaya ɗaya ta ƙarshe mai fatiha kawai to yanzu ana da buƙatar fatiha da sura fatiha da sura da kuma kwaya ɗaya mai fatiha kawai wannan shi ne abin da kai ya da da ba a yanzu zai irin ne idan ya tashi wannan raka'a wanda zai karo ya zauna ita zai karanta sura ko kuma a sai a wancan ƙarshe guda biyu na karshe zai karanta mata fatiha da sura na'am eh na'am sai ya kuma ɗayar ma ya karanta mata fatiha da sura a ta ƙarshen karanta fatiha kawai wannan yadda ake yi a wannan wurin in wurin bayyanawa ne ya bayyana in a lokacin asirtawa ne filin asirtawa kuma zai asirta yi mana da da wani to yace mutum ne ya tashi yana da kanne to ko da ya tashi sai kannen shi suna ce mishi yaya yaya shi kuma da 'ya'yan shi ma Allah ya ba shi aihuwa sai suna ce mishi yayan ba su ce masa baba suka bi abin da kannin nashi suke faɗa mishi sai suna gaya mishi haka ya shi kuma wannan al'amari ya ne su aka yi ai sai a ce a ku ba yayan ku bane ba ne? yaro kamar yadda aka tayar da shi da haka zai tashi kyale shi aka yi ba koya mar ba ba irin shi bane a gidaje mu yanzu sai ka ji ɗa yana cewa ka wai adda kayi kayi wai uwar hita ki. ka san yar uwar shedan ce ita mace wani lokaci wani lokaci kuma ta kirki wallahi kayi kayi an na ga ta wala eh sai har ka gaji ya za ka iya wai a ce mata adda eh to ina amfanin wannan ka aibi yaro kuma wai yayarsa ce kai Su koma yasa? ai baki more ma aihuwar ba tunda ba ce miki umma ba ba ce miki uwa ba kai ma baka ji daɗin ɗanka ba tunda bai ce maka baba ai ai ba abu mai daɗi kaman baba baba me yasa ba za mu bi qur'ani ba ya abati eh ya bunai kai kuma ɗan naka ka zo ka ce mar baba wai ka sa masa sunan babanka sai ka ce wa yaron ka baba eh. to qur'ani kuma ce ya bunai ya ɗana to kai ba za ka bi ƙur'ani ba sunan baba na gare to baban ka suna gare shi ba kwaikwayo yayi ba a karo kan nawo eh sunan ka baban ka wani suna gare ya tar da sunan wani ne shi ma aka fama kai ko shi yake da sunan kawai shi kadai shi sunan sa abun ka baba wannan shine sunan baban ka baba din to kuma ka dau sunan baban ka ka bashi

tambayar shi kuma ce dangane da inke inke na yace yawon shi abin ta ce bi shi yana kiran baban shi baba shi ma ya kama kiran kakan na shi baba eh kaka baba ne Allah ya saka da shi don ka ka wa kakanka baba ya fi ka ce mar aboki na eh? kwarai kuwa don kakanka babanka ne uba ne kaka uba ne don haka ba wani kuskure ƙur'ani ya kira kakanni ubanni ya kira jikoki yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa husaini ɗana ko to don haka jika ɗa ne kaka uba ne ko gado in babanka bai nan kakanka ne zai ɗaukashinsa in ɗanka bai nan jikanka ne zai ɗaukashin a gado don wannan babu matsala eh. to kuskure na biyu wanda bai tambaya ba kakarsa da yake ce masa mamarsa ba yawwa jikan kuma ce ta shi wannan kuma kuskure ne don kakarka muharramar ka ce kamar yadda ba za ka auri uwarka ba ba za ka auri kakarka ba jikarka kuma sai ka rika ce mata wai matata shi wannan ma kuskure ne don jikarka yarka ce yanda ba za ka auri yarka ba to haka ba za ka auri jikarka ba don haka ya ce amma kuma wannan shakatawa da ake yi da wasa da kaka da jika wannan kuma shari'a ba tana ba ba wasan muke amma ba wasan cewa mata ta ba ko kuma mijina wannan kan haramun duk abin da Allah ya haramta kar ka halatta shi ko da wasa ba a halatta haram ba a haramta haram abun nan ba a haramta halal ko da wasa amma don irin maganganu na hira kana wasa da kakanka yana wasa da jikanka wannan jin daɗin rayuwa ne yau ga jikanka kai ma ko ɗanka ma za ku yi irin wannan maganganu su ɗan hira ku ji daɗi wannan ba wani abu domin shi ne ma jin daɗin kana da ɗaɗin kenan jin daɗin kana da yaro ba wai gum kawai ba ina mai wasa zai rena eh zai rena ka to kai ga an gama rena ka wani reni ne ya wuce kai kawai kai ne eh ba da eh ni ne baban shi ha to wani na tambaya ce zai ci iya ce ma addai shi mama a addakan ku yar uwa ce yar uwa ta yar uwa ta ba a ce mata mama an gane ko yar uwa ba uwa ba ce ita ‘yar uwa ce, ba a kiran ‘yar uwa uwa, kamar yadda ba a kiran uwa kuma yaya ko kanwa. Allah ce, Allah ta kada ce, to dai Allah ya ba mu ladan shi kuma Allah ya fi mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. gafarta mu iyaye ka gafarta mu mu Allah ma'aikatan hannun mu da yan kasuwan mu da malaman mu da makiyayan mu yawon mu sanya albarka a dukkan alƙowa ya wanda ba shi da aikin ya Allah ka ba shi ya albarka muna roƙonka ɗalibai daga cikin ɗalibai a wannan makaranta sun da su na soja Allah muna roƙonka ka yi ke ka ba wannan aiki a kan annabi Muhammad sallallahu Allah ka tabbata da shi kuma kuma addini da sauransu Allah ka tabbata mana ya dan tabbata mana ayaya mu rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin